to jama'a masu sauraron mu to kun ga tsohe yan kokowa na ƙasar mu ga sunan duk da kuke tsinka na jaha da jaha eh, eh kun gane wanga da kuke gani shine sani mummune na maradi wanda ya maradi ta takobi sani mummune akwai bayani da ya kamata ka a cikin wannan tahiya ta tsohon an kokowa na ƙasar mu alhamdulillah sai mu da malam muna fatan da Allah hada mu lafiya ubangiji Allah ya ba mu da jama'a lafiya wannan ta mun Allah da Allah ta ta amin kowa da kowa muna tawo kun mun zan da nan an shi ilin kowa an yayi da yayi mun sa dan malam shugaban kungiya ta tsohon yan kokowa na kasar mu Nijar ga shewa Allah kawo ka a ƙarshen wannan kokowa da za a yi akwai ƙarin bayani da gare ka a cikin tsohon yan kokowa na kasar mu babban ƙarin bayani na saboda yawa yau an ce ana ana kokowa eh aka ce tsohon yan kokowa ba sana ai tunda masu masu matsohi ne gaskiya ne gobe wurin su ne haka shi ne muka rugo da gudu muka zo mu kawo goyen bayan mu haka muka abin da ake yi kuma tun an ce an yi kokowa haka kuma duk inda ka san abu da ake na cikin ƙasa haka babu abin da yan karkara suke karuwa kamar kokowa wannan gaskiya ne akwai shugaba wani na baya so bi ana ce mai ba a yin kokowa sai ce da kun ce ka yi kokowa to an kashe karkara gaskiya ne. saboda ita kokowa ita ce shahidin mutanen karkara haka don haka ita kuwa wannan ita ce ta zamanto unwani yan karkara ita ko in babu karkara babu birni gaskiya wanda ka gani dan birni dan karkara ne gaskiya na to malam manu wannan kyamas ka tura shi duk duniya ta sani wannan mun gode ma Allah duka da sauran mutane wannan na duka muna godiya haka wa to eh, eh, eh, Adamas ko sarki wanda ya ce takobi a birnin Yamai shekarar da aka yi wannan kokowa to adamas ko gashi yanzu Allah ya kawo tsohon yan kokowa akwai bayanin da za ka yi kamar yadda fajira Ali ya yi. Eh, ina da bayani To. Allah ya ba mu zama lahiya da farko. Amin. Eh, kuma kokowa sada zumunci Gaskiya ne. ba kokowa ba baka san wani ba. Wallahi haka nan. Duniyar ka gaskiya ne ba a san ka ba haka shi kuwa ta yadda mana suna yadda ba a zato gaskiya ne eh to ni ka yi abin da nake Allah kawai saka masa da alheri ina kira ga yan kokowa haka sai yan kokowa da yan kokowa sabi haka ai ladabi saka gabata haka yake eh in ba kan ladabi kai ba kowa bane ba gaskiya ne ni ka yi bakin abin da amin bakin walgwado ya yake a riga na ba zaga ga kai wa Allah ya kawo ka ka san a riga kayan zamanin da duk sadda waza ta kokowa kai ga rigan karawa akwai ƙarin bayanin da za ka yi ma sauran 'yan kokowa masu yi ne ƙarin bayani na gudana ya wani Allah shi ba ka sama zaman lahiya haka yake Allah ba ka sama zaman lahiya komi ya zo daidai gaskiya na eh, ƙarin bayani kenan ya yi kyau eh. to ga wani tsohon ɗan kokowa shi ma ya na kankare wanda suka yi zamani da inda ba a eh, zarumi gabansu duk sadda an ka ce ma kai na to da an ga muhili ba kai na ba yayya na kankare akwai karin bayani gare ka kai ma karin bayani na dai ko ina goyon da adam faɗi dai mu dai yanzu abin da muke gani mun mun gode ma Allah mu dai kohin ga haka mun yi kokuwa lami lahiya ba faɗa ba wadace tsakanin mu kuma abu ya zama mu zumunci har yau yanzu in wani bai gani ma sai ya masasara gaskiya ne da muka yi kokuwa muna tare kuma yanzu ma ga mu tare wuri ɗaya ta kashe mu kuma ga mu tare ga tsohon shanu muna game haka ba mai cewa na kamun laifi sai dai shawara tsakanin mu to yayi da haka muna koyon ne yara dan Allah sai koyon ne da mu dan Allah da muka gama lahiya muka yi wani abu su biyu hanyar musu ma ko su ma bari za su haka shi zumunci yadda muka yi ya zaba haka he eh kuran yau ga kai yau Allah ya sa wasu na nan na sauraron suna ciyasha akwai kuran da ran shi yau gashi Allah ya sa a cikin wannan kokowa gashi kuran gashi da kai ne zai yi magana a ji shi akwai ƙarin bayani da gare ka a cikin wannan tahiya kuran eh to alhamdulillah akwai magana gare ni mhm. saboda kokuwa mu mun ka tsara ta mu mun ka fara tsarin kokuwa haka muna na farko ga waɗanda sun ka fara tsarin kokuwa tare da ni eh mun kai tsarin kokuwa ya mai haka wanda ya fara rubuta muna takarda ta kokuwa a ta a yi tsarin kokuwa a ta a yi shantona ta farko awo ta farko alu mai nasara aka ce mai alu mai nasara awo ban san ko shina raye ba ko ya mutu gaskiya ne da shi da mamman bala dan da magaran da alhaji daura gawo haka shi su sun ka fara tsara muna su mun ka fara wahalsuwa muna zuwa muna komowa muna zuwa muna komowa haka Allah ya sa an ka ɗauki mutanen mu an ka kai su Canada gaskiya su biyar an ka mm. maido an ka ce to lalle maganar da muke ga faɗi haɗin kan ƙasa ne na difa eh. shi san na tera haka na teleberi shi san na gaya haka shi na yamai shi san na agadan na tawa san na maraɗi shi san na maraɗi haka shi to kaga wanda mun ka fara kokowa Allah ya ba mu sa'a tunda inda Allah ya ba mu sa'a mun ka ci nasara zumunci sai yanzu kuma an kaga naku lokaci na ƙarshe wanda kun bar kukuwa. gashi yanzu dai kun ga waɗancan na gaban ku na ni'ima tamboyi yanzu kuma ta zo gare ka kai da kanka ka bari akwai ƙarin bayanin da zaka ba su ya bisa ga wancan lokaci na da da wangana na ku da kun ka bari da wangana yanzu akwai abin da za ka faɗi daga ciki haske da zan bada kusa da har da kokowa eh. saboda lalle mu lokacin da muke kokowa kokowa ta yi daraja haka saboda yanzu yara duk sun mai da kokowa abu kamar cali-cali ba gargajiya suke haka yake saboda mu muna ba da goyon baya ga magabata eh. a ɗauki matakai iko a buga saboda a samu a maido gargajiyar haka nan nan dan kokowa shi sa walaki shi sa bance shine dan kokowa gaskiya ne ga da wasu layu ga hannuwa da ga kahohi mm. amma sai ga dan kokowa yanzu bakin dan bance sai dan kolan babu walaki babu komai Allah babu kiri ga hannu babu wani abu to ina na kokowa take ga su lafami nan duk ga hila eh, Allah na kowa kiran namiji ga tanan ga hilila wallahi Allah mun tan namiji ga tanan ga hilila take to ina harka babu harka gaskiya wani kin dan kokowa bai bai juya ba wani ki ya ba ya ba da shawa ba ina na maza a ganin sha kokowa gaskiya na kokowa sun maida ta kawai ga ta ga kamata nan mu muna kira ga magabata yi sabi da na da mun eh. gargajiya eh. kawai amma mun gargajiya to babu lahi insha Allah muna fatan haka za mu yi kira bisa gare su eh sulla ba yaro ba yanzu gashi Allah ya sa yi kokowa ka bari yau haka koma kwace kuma ka yi zaman kwace ya mai yau Allah ka ka gashi ka zo jihar kawar da aka aihe ka cikin ta ita ce doso sha akwai abubuwa tun daga barin kokoka da yin kokoka ka game da wasu abubuwa wanda ya kamata ka ba da labarin su bisa ga tsarin kokowar ƙasa ta samu ƙaruwa daga cikin abubuwan da ka sani. Sule akwai bayani. Gaskiya akwai bayani. na gode da kai mun ga tambaya kuma Allah ya sa abin da za mu haɗa ma jama'a ya kayatar da su ya sa ya zama abin da za mu waɗi ya zama ya zama unguwanni da matasa eh. da mayanmu da suke gabaci kan haka ne gaskiya ne ana maganan gargajiya kowa yanzu an yada ta kaya don kama ba gargajiya ba gargajiya ba haka ne saboda yanzu cikin ɗan kokowa shiri in kana zaune da su eh. da kyar za ka iya ganin ɗan ya kwatanta wata gargajiya hakanan na gaskiya na ba da ana maganan walki walki ya mu muka zo muka iske walki eh turan na fara duka kokowa a garin mhm. akwai wani tsohon ɗan kokowa da ɗauko walki da bani gaskiya na hannu biyu na amsa ai ya kai inda na fara sai na kaina da banci amma ko kowanne na yi wallahi dole da ban sa walki da banci ba ba ka jin daɗi sai in ji kamar na zo hili wasa ne haka nan na gaskiya na ka gani gargajiya yanzu ta fara bacci wallahi haka ne gargajiya ta biyu da mun ka tashi mun ka san eh muna kokowa muna yawon kokowa kauye muna dan masu gunduwa ko ina gari zuwa gari eh kwarai ga kaka ba muka shi ta wannan muka shigo bariki muka san bariki muna kokowa na an ci gaba mm, gaskiya har yau cikin ci gaban nan da muka yi mm. in aka ƙara kokowa mm-hmm. za a ɗauko yawon kokowa tun tun tun tun daga kasar tawa mm. a zo doso mm. a yi doso a tai gaya mm. a yi gaya a tai malangin a wuce malangin a tai kotonu a taho togo a yi abuja akwai lokacin da daga malangin nan za a dawo a zo nyamai eh ana tare da 'yan kokowa sama ga hamsin sama ga haka nan yadda haka kuma ya an zo kokowa aka yi jirgin nan kullum yau da gobe ta ko da ba ku da wani antrenar da ke koya muku abin da ya zama kullum kuna yi sai ku iya an samu ci gaba cikin shi wannan gaskiya ne. an kada ka da wanga hmm. gobe za ka gane kai ma za ka kada wani da shi haka nan duk takanika da an ka kada ka da shi haka in kana da basira ya kamata kai ma ta zama karatu gare ka tunda nan kamar yau in aka kashe ka da da kaye na kafa yawwa gobe ya kamata. gobe bai kamata a yi ma iri ne kai kuma ya kamata kai mu wani irin shi gaskiya na kenan kaga an samu ci gaba ne eh, kawo haka yawon nan da aka yi kenan kamar lakon na wuce kenan shi na muka ce ma zaman kolam ba mu da eh. kolab kolab nijar wanda ga su kamar judo taekwondo eh, wani abin wanda za su zo suna da sal ko eh. wani wuri wanda za su zo su rinka yantarma ko da yaushe cikin shekara amma wannan da mun ka ɗauko muna wannan yawo yana sa kowane lokaci za ka gwanne za ka gwanne a iya gane wani abu gaskiya amma yanzu ka ga misali lalle akwai kokowa ga matasa amma gwaninta ta kare ta yau da gobe ko ta wani ka gabanin su ɗan tsararri na kaɗan za a gani a gwanin. mai ganin ne kai yanzu su da aka ce yan kokowa su zo wasu sai su yi tsaye su ce ba su tahowa sai sun ji abin da za a ba su sk akwai eh, doka wadda ta ba da haka nan ga haraka kokowa. ka san abu ranar da naka ce maka na ci gaba ganna ake kamar an ci gaba kai kuma baka san kai daga neman wannan yawa kai daga neman wannan abu eh. kana ganin kamar ka ci gaba ne yau ka kai wani sai an ba haka ba. to mu kaga wannan lokaci ko da mun ka zo ba mu iske wannan ba haka shi dan kokowa an kaji ana kokowa kai zaka bi kuɗin mota ka katon karo gaskiya alhamdulillah yanzu kai inda kuke cewa sai an aika mu sai kuma an aika mu